ka zo kusa in baka shawara la tahzan la tahzan la tahzan la tahzan la tahzan dan uwa kar kai bakin ciki kada ka samu damuwa saki fuskarka yi murmushi yi dariya mu gani zaka samu lada ta yaya za a yi mutum yana mumini ya zamanto yana cikin rayuwar bakin ciki da bacin rai da rashin tabuka komai musulunci addini ne na zaman lafiya addini ne na murmushi addini ne na fara'a addini ne na dariya shin ko ka san